Ibrahim Yahaya kana memba a ƙungiyar Croatus group sai ga shi waɗansu sun kai hari ga masu yawon bude ido a kure kuna iya muna bayani yadda kuke kallon kusowar matsalar rashin tsaro har zuwa nan kusa da yamai eh, ana yar cewa ba a taɓa samun hare-haren ta'addanci a wannan yanki na kure musamman ma amma hare-hare kusa da babban birnin yamai ba abu ba ne sabo hasali ma a wannan shekara akwai yiwuwar an taɓa harba roka kan wani yanki da ke kusa da yamai a cikin watan Junin shekara ta 2019 tashar 'yan sanda ta shigowar Yamai bisa hanyar Wallam aka kai ma hari. A watan Mayun shekara ta 2019 ana tunawa da harin gidan kasan kutukale kimanin kilomita hamsin da Yamai. Akai-akai rahotanni da ke zuwa na barazanar hare-hare kan babban birnin Yamai a kara da cewa Yamai babban birni ne mafi kusa da sansanonin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a shiyar. Misali ta fi kusa da Bamako da Wagadugu ga 'yan ta'addan da ke a yankin Lifta ko Gurma da ke ɗaya daga cikin cibiyoyi mafi tsanani na boran 'yan ta'adda. Haka kuma ita ce mafi kusa da yankunan 'yan ta'adda da ke arewacin Mali. Barazana ba ta fitowa kaɗai daga arewaci, ba da jima ba an samu hatsaniya wajen gabas, wajen dogon dutse da saura. Barazana tana nan kuma tana girma. Idan duk wannan lokaci ba a samu harin ta'addanci ba, watakila dalilin kokarin hukumomi musamman ma jami'an tsaro da ke rubanya kokari qui les efforts. Wane sharhi za ku yi dangance da harin da aka kai a nan kure? L'attaque a eu Harin ya faru ne a lokacin da gamayar sojoji da ke kunshe da rundunan ƙasashe. Mali, Nijar, Burkina Faso ta da haɗin gwiwar rundunar Faransa ta sojojin Barkan sun rubanya ayyukan soja da suka samu nasarori ba na wasa ba cikin yankin ta hanyar murkushe wani adadin 'yan ta'adda cikin yankin iyakoki uku. Amma karara harin kure wani shan ƙasa ne sosai bisa ga nasarorin da aka samu kuma wannan na nuna dukan matsalolin tafiyar gudanar da wannan yaƙi da ta'addanci domin irin wannan harin sunkuru na keɓaɓɓun 'yan ta'adda na iya rusa ƙwarin gwiwa sojoji da kuma yi wa 'yan ta'adda talla kyauta wanda za su iya kasancewa cikin mawacin hali sosai dalilan ayyukan soja.